bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi ba shakka ga zaɓe na ta yi kuma wannan zaɓe a bisa dukkan alama shine manuniya ga cewa shin najeriya za ta rayu a matsayin najeriya kuma najeriya za ta samu lafiya da zama lafiya da ci gaba koko dalili a nan shine najeriya tun zamanin da bature ya kirkiro ta a 1914 har zuwa sadda aka ba da mulki 1960 zuwa 'yan shekarun baya ana ta rikici kan kabilanci da kuma sashi wato arewa kudu da sauransu waɗannan rikice-rikice ire-iren waɗannan ni dai ba su dame ni ba kamar yadda rikicin yanzu da ya bullo na addini ya dame ni domin shi rikici na kabilanci abu ne mai sauƙin warwarewa amma rikici na addini abu ne wanda ke da wuyar warwarewa in ma har ya warwaru ba tare da an zub da jini ba domin mutane sun yadda da cewa wata sa'a ma gara mutum ya mutu saboda addininsa da ya rayu to kaga duk al'amari irin wannan mai warwarewa ne ashe ya zama wajibi mai ƙoƙari mu kau da rikicin addini daga wannan zaɓe mai zuwa Mutuna, cewa musulunci da kiristanci addinai ne da suka yarda da allah subhanahu wa ta'ala ƙur'ani kaf da bible kaf babu inda ya yadda a rikici na ba da ba dalili waɗannan ƙur'ani da bible suna koyar mana abubuwan da addinan nan biyu ke tafiyar da su suna koyar da zaman lafiya soyayya juna ba kowa haƙƙinsa adalci ga shugabanni biyayya ga mabiya to lallai 'yan najeriya mu kufa wurin yin addu'a amma mu haɗa addu'an nan hwada aiki domin fiye da shekara talatin ana ta addu'a in za a makka a ta a ce a yi addu'a in za a je Jarusalam a ce kirista su yi addu'a sarakuna har suka kau da hawan sallah suna kira da jama'a a je a yi addu'a limamai kullum addu'a wurin ɗaurin aure addu'a to amma kuma kullum addu'a muke kullum abubuwa kara lalacewa suke ashe ya kamata mu gane cewa ba mu yi ɗayan ba domin Allah ya ce ka haɗa addu'a da aiki wannan aya ce ta ƙur'ani kuma aya ce a cikin bible to lalle mu tashi tsaye ayyukan nan na farko istighfari mu roƙi Allah gafara mu gyara halayenmu babban abin la'akari da shi shine mu zaɓi shugabanni nagari domin shugabanni su ne za su yi mamur jagora zuwa ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin mulki shi ke da mulki shi ke da iko shi ke iya yi shi ke iya hanawa shi ke iya sawa amma duk da haka nan ya ce in za ku zaɓi shugabanni ku zaɓi adilai wanda za su yi maku adalci to ashe wajibi ne mu bi maganar allah subhanahu wa ta'ala mu zaɓi shugabanni adilai 'yan siyasa ina kira gare ku ku ji tsoron allah ku bar ɗaukar 'ya'yan bayan allah talakawa ba 'ya'yanku ba kuna ba su makamai suna faɗa suna kashe juna saboda wani ƙuduri naku na duniya ku ji tsoron Allah kada a yi haka sannan jama'a mu bari ma Allah izgili mu bai yawo muna ba wanda zai iya gyara Najeriya ko Katsina ko Kano sai wani a'a Allah kaɗai ke iya yin wannan kada mu yi ma Allah izgili kada mu ɗau wata riga ta Allah mu ɗora ma wani wallahi muddin muka ɗau rigar Allah muka ɗora ma wani to Allah ba zai taimaki wannan ba kuma Allah zai mamu sakayya da masifu irin waɗanda ya ce za su shahi ba kaɗai wanda ya laihi ba hamma wanda bai yi laihi ba